Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan fili namu inda za mu saurari zuciya mugun nama kashi na bakwai. Dole za ta ɗau kwakwaran mataki akan Husna. Gobe ma idan mijin nata ya ga wata mace ba zai ƙara kallonta da gashi ba. a zafafe ta miƙe tsaye ta nufi ɗakin husna ta tarar da husna lullube cikin bargo saboda zazzabin da ke damunta ta sa hannu cikin zafin rai ta yaye bargon husna ta buɗe ido a hankali ta dubi hajiya luba gabanta ya yi wani irin matsanancin faduwa saboda tsoron abin da ka iya faruwa cikin kakkausar murya mai aman ɓacin rai hajiya luba ta ce husna na yi miki gargaɗi akan mijina amma kin ƙiji to gaskiya zaman mu da ke ba zai yiwu ba ki yi hakuri ki tashi ga kuɗi zan baki na san za su ishe ki ki kama haya har zuwa shekara guda kuma kuɗin za su ishe ki ki sayi kayayyakin amfani tunda kin bayar da naki gaskiya da farko husna ban yi tunanin abin zai zama haka ba saboda sai da muka yi yarjejeniya da mijina ba zai dinga haɗuwa da ke ba amma da yake ɗan adam butuli ne sai ka ɗauko shi daga cikin rana ka kawo shi inuwa maimakon ya gode maka amma shi sai ya jefa ka cikin ranar husna ta yunkura ta tashi idanunta na zubar hawaye ta kasa cewa komai ita kanta ta ga dacewar hukuncin da hajiya luba ta yanke domin ko bata ce ta bar gidan ba dole za ta bar shi ba za ta iya zama inda za a gasa mata gyada a hannu ba ta ɗauko turoli ɗinta ta soma haɗa kaya hajiya luba ta koma ɗaki ta ɗauko mata dalolin jamus wanda a lissafin kuɗinmu na najeriya sama da dubu ɗari hudu ne ta zube su a gaban husna ko kallon inda kuɗin suke kusuna bata yi ba sai da ta gama shirya kayanta tsaf ta ɗauki troli inda za ta fita sai hajiya luba ta dube ta ta buɗe baki ta ce ya za ki fita ba ki ɗauki kuɗin ba ta girgiza kai ta ce ki bar su na gode allah yana sane da rayuwata ba zai bari na tozarta ba kodar hajiya luba bata ji ba ta kwabe fuska ita dai burinta ya cika tun da husna ta bar gidan yunkurin kwace hannunta daga nashi take yi kanta a durkushe a ƙasa ba za ta iya jure kallon shi ba saboda kwarjinin da yake yi mata ta kasa kwace hannunta daga nasa sai ma ƙara rike hannun nata da ya ce ita ta koro ki a nan ta ɗaga masa kai ya ce shi kenan mu koma ta ce wallahi ba zan sake zama a gidan nan ba jin har ta yi rantsuwa ya sa ya ce shi kenan amma ya zama dole mu je gidan ki yi wanka ki ci abinci sannan sai mu fito in nema miki inda zaki zauna ta girgiza kai tare da buɗe baki da niyyar yin magana amma sai ya riga ta ya ce wallahi sai mun je to jin shi ma ya yi rantsuwa ba ta so ya yi kafara a matsayinsa na babban mutum sai ta aminta ta shiga motar ya ja su suka nufi gida suna zuwa falo suka tarar da hajiya luba ya wani watsa mata mugun kallo tare da jan dogon tsaki ya ce ke kan baki ji daɗin ki ba haka muka yi da ke don me zaki kore ta cikin masifa ta ce na kore ta ai ba gidan ubanta ko namijinta bane ya girgiza kai ya ce lalle luba to bari na faɗa miki asma auren aurenta zan yi kuma ke baki isa ki hana ba tun da kin nuna min za ki ja da ikon Allah ga fili ga mai doki ta yi kukan kura cikin tukukin zuciya ta janyo kwalba kafin ya yi wani yunkuri tuni ta kwada wa husna kwalbar a goshi tana cewa baka isa ka aure ta ba cikin zafin nama ya kwace kwalbar ya murɗe hannunta zuwa bayanta ya zabga mata wani wawan mari ya bi ta da kafa ta sake tasowa ya sake maida ta husna ta durkushe ƙasa tare da dafe goshinta wanda yake ambaliyar jini hakika ta tsorata da gundarin rashin imani na hajiya luba kuma za ta iya kashe mutum ma saboda zafin kishi abban zaituna ya karaso gurin husna da sauri ya dago ta ya ce muje kai tsaye wani clinic suka wuce aka yi treatment ɗinta sannan suka wuce wani hotel ya kama mata ɗaki domin ta ce ba za ta sake zuwa gidan ba tana zaune gefen gado da ɗinkakken goshi yayin da shi kuma ya yi zaman dirshan akan kafet dukkansu sun yi jikun-jikun. ita a nata ɓangaren tana tunanin yanzu shi kenan ta sha wannan bakar wahalar a banza da shekaru nawa hajiya luba ta girme ta da za ta yi mata irin wannan wulakancin to ya kamata ma ta amince ta auri abban zaituna ko dan ta ga ƙarshen hajiya luba zuciyarta ta buga hankalinta ya yi matuƙar tashi da ta tuno abin da ya ta da ƙasar ta Najeriya. Idan ta yi jawur, ta ji wani tsoro da fargaba ya kama ta, me ma ya ja mata kula wani namiji. Sunana Nadiya Umar from Kano State. masana'ata shi ne karanta littattafai da labarai idan kuna bukata za ku iya tuntuɓar mu a akawuntsin mu da yake whatsapp takwas sifili tara tara bakwai bakwai biyar takwas bakwai biyar sai kun zo. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan littafi namu mai suna zuciya mugun nama wanda idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya mun tsaya ne a inda husna ta shiga tunanin abin da ya rabota da ƙasar da Najeriya da kuma tunanin me ma ya ja mata kula wani namiji to yanzu ne za mu ci gaba. Abban zaituna ya kase mata tunanin da take yi da cewa ya kika yi shiru ki min bayanin komai asmar kada ki boye min sirrin rayuwarki wallahi kin ji na rantse miki zan taimaki rayuwarki zan zamo miki bango abin jingina suna ta sauke a ajiyar zuciya ta dago kanta ta dube shi ta fahimci gaskiya a cikin kwayar idon shi saboda haka ya cancanta ta sanar da shi ko ita wace ce ta rintse idanunta ta ji wasu kwalla masu zafin gaske sun zubo mata ta ji zuciyarta ta mata rauni tausayin kanta ya kama ta cikin sanyin jiki abban zaituna ya matso ya zauna kusa da ita ya sa hankici yana share mata kwalla ya ce ki daina asarar hawayenki asmal dukkan abin da kika ga ya faru da bawa da sanin allah kuma allah baya dora wa rai abin da ba za ta iya dauka ba don haka ki dauka duk abin da ya same ki a rayuwa mujarrabi ne daga allah wata ran sai dai ki dinga tuna baya ta nutsu matuƙa da kalaman shi kuma ta yarda duk abin da ya faru da su muƙaddari ne daga Allah saboda haka ta ji ba za ta iya tsallake wa buƙatar shi ba za ta faɗa mishi tarihin rayuwarta da ma asalin mahaifarta da yadda abubuwan suka dinga faruwa har zuwa yanzu da suke tare ai dai ko ta faɗa masa ita wace ce ba lallai ba ne ya zame mata bango abin jinginar ta ba abu ne mai matuƙar wahala ta samu wannan cikar buri nata ko babu komai a yadda takun tafiyar ta ya soma da wuya ta samu nutsuwa da shi ko da ta aure shi kamar yadda yake ikirarin haka. saboda a zahiran ta ga raunin nasara game da halayen matar shi to wai ita ma in ban da haukanta ina ta taba ganin an yi aure tsakanin mage da bera ko kuma zaki da kura murya a sanyaye ta soma magana kamar haka asali na ni mutuniyar jihar kano ce cikin wata unguwa da ake kira sallari mahaifina alhaji ɗahiru mai kuɗi haifaffe ne a ƙaramar hukumar doguwa da ke cikin birnin kano mahaifiyarmu hajiya jummai 'ya'yanta hudu ya mustapha shine babba ahmad ke bi masa sannan ni asma'u sai kanwata aminatu a takaice dai maza biyu mata biyu mu kenan gare su duk cikin mu hudun nan babu wanda bai taso cikin gata da jin daɗi ba domin mahaifanmu suna matuƙar jiyar da mu daɗin rayuwa Ya Mustapha a kasar Singapore ya tafi bayan ya kammala karatun shi na sakandare domin ya haɗo digiri ɗinsa fannin kimiyya. Haka shi ma ya Mustapha a kasar Misra ya tafi sai ya kasance mu biyu muka rage a gaban iyayenmu. Ina da shekara goma sha biyu a lokacin aji na hudu a sakandare yayin da Aminatu take da shekaru tara saboda shekaru uku ne a tsakaninmu ita kuma a lokacin ajinta biyu a sakandare. tun tashin mu mun tashi muna ganin kyakkyawar alaka a tsakanin abbanmu da ummanmu domin ko da yaushe cikin nuna wa juna soyayya suke don haka ma muka tashi muna son junanmu abba ma'aikaci ne a wani kamfani na gine-gine wato dai dan kwangila ne yana matukar samu da aikin nasa domin da shi ne ya gina rayuwarsa ya gina tsan gida mai sassa hudu sannan ya sai mota ta gani ta faɗa wanda duk wanda ya ganta ya san mai ita yana cikin sahu na gaba-gaba cikin masu kwantamawa sannan uwa uba abba ya kasance mutum ne mara matse bakin aljihunsa ko da yaushe cikin alkhairi yake don haka ba abin mamaki ba ne idan na ce maka gidanmu ko da yaushe yana ɗaukar baki mabukata taimako abba dai yana da rufin asiri sosai ya kuma yi ƙaurin suna domin an san shi tunda muka buɗe ido ba mu taɓa ganin ko jin wata rana wani saɓani ya shiga tsakanin umma da abba ba asali ma duk abin da abba zai yi sai da sanin umma hatta danginsa haushinta suke ji wai duk abin da zai yi baya neman shawarar su sai dai ya nemi shawararta sun ta damuwa domin ita irin mutanen nan ne masu girman kai babu ruwanta da kowa ba ta shiga sabgar dangin abba nata ma ba shiga take ba ita dai barta da kula da mijinta da kuma mamanta wato iyatu ko wani abu abba zai yi wa dangin shi sai ya tambayi umma idan ta ga dama ta bar shi musu idan kuma bata ga dama ba ta murza kambun naki kuma dole zai haƙura ba zai yi musu ɗin ba kai kana kallon takun soyayyar abba da umma ba sai an faɗa maka ba ka san akwai mugun asiri domin ta yi mishi wata irin mallaka wadda ko kara ta ajiye ta ce kada ya tsallaka to kuwa ta zauna daram ba zai tsallaka din ba amma ba, duk wannan hali na umma ba ta hana abba alheri ga al'umma illa ga danginta da kuma nashi shi ma akwai dalili wanda sai daga baya muka gane hakan iyatu ta fi ummanmu zafin kai kuma tana da mugun san abin duniya abu kaɗan ka ganta a gidanmu kuma duk zuwan da za ta yi sai ta yashi ganima mai yawan gaske sai ya zamana da mun ganta ma mun san abin da ya kawo ta har mun raina ta muna tonanta muna ce mata mai idancin naira gata ta takon biyu amma sai masifar san abin duniya idan muna tsokanar da sai ta sa umma kuka wai mu da kunya muna kawo mata raini saboda haka umma ta hana mu janta shi yasa ma idan ta zo sai mi banza tamkar ba mu san da zuwan nata ba mu shigewar mu ɗakin abba mu bar su su biyun wata rana abba ya zo da umma maganar zai kara aure Ba ta hana shi ba ta nuna mishi goyon baya kamar gaske abin ya tafi har an kai kuɗin aure an sa rana aka wayi gari maganar ta rushe abba ne ya ce ya fasa ba zai iya yi wa umma kishiya ba rarrashin ta yi ta yi akan ya amince ya ƙara auren amma fir amincewa surutu ya yi ta tashi a gari wai umma ta yi wa abba asiri ta hana shi ya yi aure kuma ta hana shi kula dangin shi mursisi ta yi idan zancen ya zo kunnanta har gida take bin mutum ta ci zarafinsa ni da aminatu mun taso cikin jin daɗi a gaban mahaifinmu, wanda hakan ya sa aminatu ta samu rauni domin kuwa a makarantar mu kowa ya san aminatu da rashin kamun kai duk wani abu na rashin kyau aminatu tana ciki kullum fada nake mata ta daina rashin kamun kai amma ta kiji ji har sai da aka dinga kawo korafinta daga makaranta abba ya zaunar da ita ya mata fada sosai har yana yi mata barazana idan bata kama kanta ba zai daure ta a gida ya ana ta zuwa ko ina amma sam aminatu ta kiji ji Dika duka ba a lokacin shekarunta goma sha uku ne tana aji biyu a sakandare yayin da ni kuma nake da shekaru goma sha biyar ina aji hudu aminatu hasabibiya ce ta ƙarshe ba ta da hakuri ko kaɗan masifar ya gare ta ga taurin rai kamar dage da wuya a yi faɗa da aminatu a sa ta kuka yayin da ni kuma nake da sanyin rai ba na son kwaramniya shi yasa ma idan an tsokane ni faɗa ba na biyewa sai dai ne ta kuka aminatu ita ke tare mun faɗa ba ta haƙurin a tsokane ni ta ƙyale sai inda ƙarfinta ya ƙare domin zagewa take yi sosai ta yi ta dambe tamkar wata babba duk girman mutum baya bata tsoro abin da take yi gani take yi burgewa ne amma nisan san ba ta burge ni domin na fi so idan mutum ya tone ni ta bar shi da Allah amma ina lokacin da muna firamare ba da yake makaranta ce ta kuɗi akwai kabila daban-daban maza da mata sai ya kasance tun a lokacin aminatu ta san soyayya samari gare ta wanda idan an yi breakfast suke mata siyayya da yake ni ina gabanta lokacin da zan fita daga makarantar fargaba na dinga yi kada a bata mata rayuwarta tunda duk yawancin samarinta kiristin sun fi yawa ina so na yi wa abba magana ya yi mata fada akan hakan amma ba na so na zamo mai hada da da mahaifi tunda na san abba zai iya yi mata dukan tsiya idan ya ji cewar wai kamar aminatu tana soyayya haka na dinga lallaba aminatu amma kamar an shuka gyada a bakin kurege domin kamar ƙara ziga ta nake yi a haka na bar makarantar ina fargabar halin yar uwata to da ta gama ne ta shigo makarantar da nake abin ya samu sauki domin makarantar gaba daya mata ne babu maza sai da ta saba sai ta soma mu'amala da malamai irin waɗanda ba sa kama kansu abin na yi min ciwo sosai dan dai babu yadda zan yi shi yasa na sa mata ido kawai ina aji shida aminatu na aji hudu girma ya kama ni na zama cikakkiyar mace dole duk namijin da ya ganni ya ji yana son mu'amala da ni da farko dai ni doguwa ce parasol mai matsakaicin jiki sabanin aminatu da take da duhu a kaina kaɗan ita ma doguwa ce domin ta kamo na tsayi ni da ita dukanmu allah ya bamu baiwar kyau da kuma gashi dan dai ni ina ɓoye nawa gashin ne har ma ake tunanin cewa aminatu ta fi ni yawan gashi amma na fita nesa ba kusa ba aminatu tana da wayewa irin ta yahudu da nasara domin kuwa duk al'amuranta ba su yi kama da irin na ɗiyan hausawa ko musulmi ba wayewar da aminatu ke da ita ya sa su abba sun fi son ta fiye da ni abin baya damuna na san cewa duk yawan 'ya'yanka akwai wanda zaka ji ya fi kwanta maka a rai abin da dai ake so shi ne, ka ɓoye soyayyarka ka runguma iyalanka duka ka nuna musu so da ƙauna ranar wata juma'a bayan an sauko daga masallaci wadda daga kanta ne zan so mu baka gundarin labarin rayuwata duk abin da na faɗa maka a baya shimfiɗa ne yanzu ne zan faɗa maka sannan in sanar da kai illar zuciya ka aminta cewa zuciya mugun nama ce ga jikin ɗan adam ga kuma amfani da rashinsa sifili takwas sifili tara tara bakwai bakwai biyar takwas bakwai biyar sai kun zo dan na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen SAS Novels Audio da zarar mun ɗora